Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau kotu ta bayyana sakamakon shari'a Ibrahim Bana da kuma Gamace Muhammadu. akwai bayani dangane da karar hukumar zaɓe ta sabunta biron ƙungiyar ƙwallon ƙafa da wani ɗan takara ya shigar a kotu. Direbobin motocin shigilar bakin haure sun fitar da wata sanarwa yau a Bilma. A shirin musamman za ku yi cewa hukumar kimiyya da raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka wani rukunin daji a Afirka ta yamma a shirin yin abubuwan tarihi na duniya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau kotu ta bayyana sakamakon shari'ar gamace Muhammadu da Bana Ibrahim. Kotun ta sallami gamace Muhammadu inda ta ce ba ta same shi da laifi ba, yayin da ta yanke wa Ibrahim Bana hukuncin zaman kaso na watanni uku, amma watanni biyu na kasan talala ne. Ana zargin Ibrahim Bana da yin bayanai da ke kawo cikas ga hukuncin mashara'anta. Metar Efrat Mulul Budal shine lauyan da ke kare su ga kuma bayanin da ya yi wa garba wato habibu garba da Ibrahim Bana da Gamace. Shi dai Gamace an ce duka abin da ake tuhuma shi ba laihi bane ba gaskiya bane. Kenan shi daga yau kotu ta ce daga yau an wanke shi da duka ba matsala. Shi Bana an ce lalle abubuwan da ya rubuta ba abubuwa ne wanda za su bata sunan justice ko wanda za su bata sunan juge Me an ce abubuwan da ya rubuta bisa Facebook suna iya su yi su yi tasiri bisa decision kin da za ta zo can gaba. To mu da namu gani komantar kin da yayi deja an yi decision ta juge d'instruction ya dosa ya ta hannun shi. Kenan jijaman ne. To abin da ake ce abin da ke bani mamaki ya za a ce yau kasar ga a ce bana jurist citoyen sam dan yayi komantar da wani a ce tana iya influencing juge an yi kwandanan shi an ce busa wannan komantar ke an yi kwandanan shi wata uku amma biyu na waje kenan wata guda ne zai yi kaso yau da sati ɗaya zai hita amma shi gama ce tun yau Allah ya yana ta gida alkali mai bincike ya bayyana cewa bai da hurumi dangane da karar da omar saleh ɗaya daga cikin 'yan takarar da aka yi watsi da takardunsu ta neman shugabancin hukumar kwallon kafa fenifut inda yake kalubalantar hukumar zaben a ranar lahadi mai zuwa ne za a gudanar da zaben sabon shugaban hukumar kwallon kafar a maradi za mu dawo kan wannan batu a shirye-shiryenmu na gaba shari'a tsakanin kungiyar malaman makaranta sina saboda ministan kananan makarantu da aka shirya gudanarwa a ƙarshen mako an gudanar da ita a yau a kotun da ta a nan Yamai. Bayan ta saurari lauyoyi masu kare Sinasef, kotun ta ce za ta bayyana sakamakon shari'ar gobe Juma'a sha hudu ga watan Juye. la Halidu, sakataren janar na kungiyar Sinasef, ya yi wa Gungun Muhammad Dantani ƙarin bayani. Yau da sai mun zo nan Conseil d'Etat bayan karan da muka kawo na minister na enseignement primaire abin da ya shahi wannan evaluation da Dr. Marte yana so da karhi ya je yayi a yanzu nan ma da an kai process in sai da an kwatanta ma Conseil d'Etat shine eh, a wajen mu mun ce ba za mu yarda wannan evaluation din nan tunda minister ya taka doka da ake kira statut general na fonction publique mun dauki ayoyin biskan cikin takardar nan abokai sun kwatanta ma Conseil d'Etat daga hanyoyin da ya kamata a bi a je ayi wannan evaluation din nan amma inda ba wa nan ka bi kenan an taka doka wannan shine ya kawo mu kuma muna ji insha Allah tun wanda gobe ne da libera in za a yi shi gobe juma'a in masha Allah gaskiya yana huto kuma muna fata kuma ake mu ne zamu ci nasara tunda abun da muka tambaya shine a bi hanyoyin doka babu abun da muka tambaya ba wannan ba in masha Allah kuma in dai da ko doka kin kasan mu zamu huta dan wannan nasara insha Allah Hukumar 'yan sanda a Maraɗi ta tsare ɗan ƙungiyar farar hula Abdu Dan Neto a jiya. Wannan kamun ya biyo bayan ƙarar da magashin garin Maraɗin ya shigar. magajin garin dai na zargin wato dan neto da bayyana cewa majalisar mashawarta ta maraɗi ta sayar da wata hanya da ke anguwar ali dan tsoho ba kan ka'ida ba a wani gidan rediyo da ke maraɗin ayuba musa shugaban majalisar shawarar ya yi bayani a zantawar shi da wakilinmu muhammad da maman lalle mary ta kai kara abdul saboda ya shiga radiyo ya yi magana ya ce meri ta sayar da wata hanya yana da hujja ya san wanda aka ce dama ya san wurin kuma duk mai so ya zo ya gwada mishi ya ji ya diba shi ne muka ce to mu ba mu san wani abu muka kai karashi don ya ba da hujja da abin da ya yi. to lalle mu mayar ake shi ba sai da hanya ba ya kamata yanzu a sai da hanya mayar ya sani to ni dai mayar ban san an sai da hanya ba kuma ni ba aiki na bane sai da hanya kuma ba ni yarda a sai da hanya saboda nan garinmu ne kina in ban gyara garin nan ma bai kamata a ce hanyoyin da ke da mutane su ci ina sai da su to na gani kama akwai ɓanna suna kuna ana magana haka to muna so mu gane wannan abu wa aka sai dama wa ya sai ta da haka nan muka kai karshe muka ce je ba da hujja kuma technician kim su su ba da hujja a tabbatar da wannan abu da kai shi a magana yana hannun polis suna nan suna bincike su gani yadda abin yake to a cikin tsarin binciken ajiyar hukumar yan sanda ta saurari dan jarida na gidan rediyo sarauniya ta maraɗi El Kaushe Muhammad Lawali wanda ya hira da Abdu neton A wata sanarwa da ta fitar yau da safe kungiyar kudaje ta yi Allah wadda da tsarewar da ake yi wa Abdu neto da kuma ɗan jarida Kaushe Muhammad Lawali. Kungiyar ta kudaye ta kuma yi Allah wadda da abin ta kira amfani da mashara'anta domin takurawa duk wanda ke da wani tunani na daban. kungiyar ta kuma yi kira ga kotun maraɗi da kar ta kasance wani wurin samun wata wani wurin ramuwar gayya ta tafiyar da ayyukanta kamar yadda dokar ƙasa ta shata. Bakin haure ta wannan ɗaya ne suka makale a Shagidin cikin Departement ɗin Bilma sanadiyar zanga-zanga da direbobin motocin shigilar bakin haure na Dirku suka yi. Direbobin sun nuna rashin amincewarsu da karya farashin suhuri daga Shagidin zuwa Dirku da tashi daga jikka 250 zuwa jikka 75. wato matakin da sabon wakilin kungiyar kula da bakin haure oem dirku ya dauka isufu sokrat sakataren yada labarai na kwamitin lura da gano bakin haure a yankin sahara ya yi wa musa hassan karin bayani ta wayar tarho sofar masu transportin emigra eh, wannan wanda aka rike su daga daga cikin an hana su tafiya kuma eh, ba su iya zuwa amerika su durku a kai su garin su shine suka ce sofar suka ce ba su yarda da kuɗin da aka saba wai jika saba'in da biyar kadai za a ba su a jiya ɗauko su daga kilo saba'in da biyar da mai litar ɗari kuma bankin shi ma jiya suka yi a da jika ɗari biyu da ishirin da biyar ake bada a jiya kawo mutane yanzu ya za a rage su a kawo jika saba'in da biyar suka ce ba su yarda ba sai sa suka gamu suka yi reunion suka kira mayar suka shaida musu suka ce kuma wanga sabon representant na OEM wanda yake durku OEM da ta zama durku tun domin mutum lokacin na ake safara mutane a jika ɗari biyu da da biyar ya za a yi da zuwa wanda sabon mutumin a maida shi jika saba'in da biyar shi ne ba su yarda ba. to a yanda duka dai duka alamun mayar dai ya ba su dan hankuri suka ce yace a bari dai akwai delegation na oyam e tana zuwa jirgin nan da kwana biyu shikenan in ya so a gaya musu yadda za a yi a samo solution. a departement ɗin mayahi jihar maraɗi ruwan sama masu ƙarfin gaske da suka faɗo cikin daren tara zuwa goma ga watan juye sun yi sanadiyar mutuwar mutane biyu wasu mutanen hudu suka shi rauni wato ɗaya daga cikinsu raunin nasa ya munana gidaje 34 suka rugushe lamarin da ya shafi yallai 28 wato mutane 241 baki daya musa dantani wato prefen mayayi ya yi wa wakilinmu isufu shebu karin haske garin sare ku cikin kwamnakin ison nan mutum uku ne suka jikata a cikinsu guda allah ya yi mashi wa'adi kuma akwai guda wanda yana mace suna likita kuma akwai cikin garin cake na ma har yau mutum uku ne suka shi mu a cikin ukun guda allah ya yi mashi wa'adi sauran mutum biyu amma gidaje da dama sun zube a can cikin garin na sareku da kuma can cikin garin na cake matakai wanda muka ɗauka mun ja hankalin mutane mun nuna musu da kar su sake su lura da kyau mutum ya lura da irin alamun da mashigin shi yake ciki idan ka ga baka yarda ba kai da kanka da wuri to ka hita daga cikin shi ba sai ake ka ba sai kasa ta zo ta taushe mutum ba Ko mun ba da umarni ga magajin nan gari su diba duk inda ke da lakwalakwala inda ya kamata a zo a sanya mutane a cikin matsala ta rashin mahalli rashin mashigi su sanya masu gidajen nan cikin wannan wuri samu a ga kuma irin tallafin da ake yi musu don su samu wurin da za su shiga. Kwanaki biyu bayan bayyana sakamakon jarabawar breve wasu ɗaliban da suka ci jarabawar a abin da ake kira oral sun fuskanci mataki na biyu na jarabawar a yau. Rukayatu Abdurrahman ta haɗa muna rahoto, Muntar Muhammadu ya fasara. Tun da sanyin safiyar yau ne aka fara sharabawar BPC mataki na biyu, inda cibiyar sharabawa mai lamba 23 shugabar alkalan sharabawar na wannan cibiya uwar gidan Maiga Aisata ta bayyana mana iya yawan ɗaliban da suka kira domin sake sharabawar. Yara sun zo yin fasan April na pizim Group. Yanzu da sahi, masha Allah yara sun zo da dama su 136. sun zo yin epreve din yadda nasarai hudu ya ce mathematic sannan da lecture explique mata dai ce da histoire geo shine dai yara da dama suka yi reprendre din shi fitowar ta ɗakin jarabawar ke da waya wannan ɗalibar ta bayyana mana ra'ayinta a matakin jarabawar farko fannonin da ban yi da kyau ba su ne math da kuma kimiyyar ƙasa da tarihi kuma su ne zan sake maimaitawa yanzu muka yi jarabawar math kuma na yaba. Kawai abin da ya rage shine istuwar jiyo da kuma fese waɗanda su kuma gobe za mu yi su da safe karfe takwas. Ana sa ran dakon faɗowar sakamakon sharabawar ne ga baki ɗaya a ranar gobe kuma ɗalibai ba su yi ƙasa a gwiwa ba. saurara shirye shiryen ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Kwamitin kula da abubuwan tarihi na duniya ya tabbatar da rubuta wani wato rukukin daji. W. Arli Panjari a jerin sunayen abubuwan tarihi na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kimiyya da kuma rayu al'adu wato UNESCO. Shi dai farka W na Niger da Arli na ƙasar Benin da kuma Panjari na Burkina Faso sun kasance wurare mafi girma da ake samun namun daji a Afirka ta yamma. To kowace moriya waɗannan ƙasashe uku za su ci? Hamisu Malam Garba, shugaban sashen wato gyababbin wurare da ake karewa a ma'aikatar ministan muhalli ya yi wa habibu garba ƙarin haske Domin samun matsayin keɓaɓɓen wuri na ƙungiyar UNESCO mai kula da raya al'adu da kuma kare wuraren tarihi, to sai ya kasance wurin yana da daraja da ba a samun sa a cikin duniya, ko kuma a ce wuri ne da yake da waɗansu ababen tarihi da suka bambanta na musamman. To Nijar ta yi ƙoƙarin kare wannan wurin ne ta bashi daraja, kuma an keɓe shi ne tun a shekarar 1996. Kai tun ma lokacin da aka ƙirƙiri wannan park, kullum muna da abin da ake kira kwamitin gudanarwa da aka girka a can yankin tafuwa domin kula da kare wannan wurin. Kenan kula da wurin ne ya bayar da kyakkyawan sakamako, inda ko a shekara ta dubi da biyu mun bayyana wurin a matsayin wani sashe na yankin Burkina Faso, Benin da kuma Nijar, inda magabatan ƙasashen suka taru suka bayar da sanarwa. Kuma abin nufi wuri ne na haɗin Gambiza. tsakanin ƙasashen ya aiki kafada da kafada saboda idan ba a kare wani bangare ba to ko mun kula da sashen mu tamkar aikin banza ne saboda dabbobin da ke ciki ba su san iyaka ba kenan dole sai an kula da kare dabbobin da ke ciki kuma idan ba a yi aiki tare ba to babu yadda za a cimma gurin da ake so kuma wannan haɗin kai ya sanya ƙasashen sun saka duka ƙoƙarinsu kai har ma tattalin saka ido muna yin sani a tare. Kuma tun shekara ta dubi da goma sha biyu muka samu wata fasaha ta saka ma wurin suna WAP. Mu abin da muke so shine jagoranci nagari, saboda abu ne da ya shafe mu. Kenan idan ana fuskantar wani yanayi akwai matakan da ya kamata a ɗauka a yankin domin tilastawa magabata kula da wurin da kyau. Mu a namu fanni na raya gandun daji yana taimakawa ma'aikata kula da wurin. Kuma a yau abin alfahari waɗannan dabbobi